Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da labaran Kannywood a kan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da algaita. Murtala kaga abin da an kai marguɗa zuda fa, e zongu su da ado ya. Wata makira za ta daji tana da goyonta da ɗiyarta guda na jaye gare ta da wata uwa guda su hudu. Su a dogon sun ka shiga cikinsu. Na san motar ta kubke musu ne. makyan da goyonta da yadda yadda a baya gare ta sirfilas sun ka mutu guda ita kun bayan ta takalle kamar yanzu uwa da ɗiyanta bi sirfilas sun ka mutu guda ko bayan ta takalle an kai ta dosu yanzu dai su a dogon gya suna nan ga kwamsiriyar birni su da e zango Allahi wa barakatuhu jama'a masu kallon mu ah, wannan na hannun dama na shine adamu zango wannan kuma eh, hakuri na ce hannun dama hannun hagu shine adamu zango wannan kuma na hannun dama ta shine ado gwanja kamar yadda kowa yake ji har ma aka samu wani bidiyo jiya wanda aka saki yana yawo na wani dan uwa to bidiyon nan na wannan dan uwar abin da yake kokarin ya sanar da jama'a shine yana kokarin ya gaya masu adamu ne cewa niger ƙasa ce ta zaman lafiya ƙasa ce ta kwanciyar hankali da fahimtar juna ba ƙasa ba ce wadda baƙo in ya zo za a ci mutuncin shi to abin da yake ta kokari ya faɗakar da mutane kenan to amma sai jama'a ba su fahimta ba kowa ta shi fahimta daban to shi ya kawo adamu da ado suka ga bidiyon kuma suka ji magana kuma suka ji kwamentayar na mutane da suke yi suka ce to a zo a sake wani bidiyo domin jama'a su fahimci ma magana yadda take gaba daya tabbas an yi aksida an yi shi kuma har wasu jama'a sun mutu daga ciki amma abinda muke so jama'a su gane ado gwanja adamu zango ba ɗaya daga cikinsu wanda ke tuka mota a lokacin da aka yi accident din ba ɗaya daga cikinsu akwai direba su suna zamna ne cikin mota a matsayin fasanja aksidan din ya zo ya faru bayan aksidan din ya faru jandarma sun zo polisi sun zo sun kama direban yanzu haka yana can kulle sannan kuma an kama motar tana nan kulle adamu eh, zango da ado gwanja suna nan aikin da ya kawo su ma a cikin kasar sun ajiye shi suna zaman jiran abinda hukuma za su yi da su shine kawai abinda suke jira a yanzu haka babu wani abu da suke yi zaune kawai suke suna jiran abinda hukuma za ta yanke duk yadda hukuma ta yi da su abinda allah ya kawo ne so saboda haka zan fara ba ado gwanja magana a shi ta bakin shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a duk abin da ya faru ya faru ne sanadin tsautsayi ko kuma akasi ko kuma kaddara idan Allah ya rubuta maka ita duk addu'ar da kake yi sai dai a sauƙaƙa maka ita wannan amarin da ya faru muna fatan ubangiji allah ya ji da suka rasu ubangiji allah ya bawa ƙasar nijar haƙuri da danganar ɗaukar cin zafin abin da ya faru sannan kuma ya sa mutane su gane cewa ba wanda zai yi wani abu irin wannan da gangan a yafewa ainihin shi direban mu da yake tuka mu ya ɗauko mu a yafi masa cewar ba zai yi da gangan ba mu kuma muna nan tare da 'yan ƙasa kuma a cikin ƙasa sai mun ga yadda hukunci ya kaya aka bawa mai haƙƙi haƙƙinsa to ina bawa family nan haƙuri sannan kuma ina bawa garin margubeni haƙuri ina kuma taya kowa da kowa alhini da abin da ya faru ta um, kamar yadda yan uwa na suka faɗa ni ba zan faɗa ba wani mai zai ja lokaci ba wannan abin da ya faru mu ma Allah ne ya tsallakar da mu da duka za a yi ragas ko in ce mutuwar kasu da mu da waɗanda suka rasu da mu da muke mutan duk da bar duniya amma Allah ya tsallakar da mu saboda kaddarar mu ba a gurin ne ran mu zai fita ba sannan babu dalilin da za a ce idan za mu iya mai da wannan abin kare faru in a hannun mu yake za mu mayar saboda tun daga kano da muka taso ba mu bige ko kaza ba har sai da muka zo wannan gurin kilomita kaɗan zuwa inda za mu je kusan tafiyar awa goma sha mun tashi karfe biyu daga kano a titi muka kwana har zuwa safiya amma abin bai faru ba sai a wannan gurin to da aka kaddara ce ta faru kuma kamar yadda ya faɗa mu kusan mu gaba ɗaya ma motan bacci muke yi babu wanda zai iya faɗan ga abin da ya faru sai shi direban da yake tuka wannan motar amma duk da haka muna yi wa al'ummar Nijar baki daya da su familin da wannan abin ya faru da su da kuma wannan garin a ni ko hmm. duka bangiji Allah ya sa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ita kuma wadda ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya amma a fahimce mu cewa babu dalilin da za mu zo muna yin wani abu wanda zai nuna cewa kamar murna muke ko farin ciki da wani abin da ya faru dan adam ne ajizi ne kowa wani abin zai iya faruwa da shi saboda an yi abin nan ya dan yi kwanaki so akwai ajizanci da dan adam duk kamata yi mu zauna kawai mu zauna guri ɗaya mai tagumi so amma dan adam ne babu yadda muka iya haka idan wannan bidiyon da mutane suka gani ya jawo wani cece kuje a duniya to a gafarce mu ba mun yi shi bane kawai don mu musguna wani ko mu nuna cewa mun isa ko kuma waɗanda suke uh, dokar ta take hannunsu sun fi karfin su hukunta mu mu fasinja ne direba yana hannu ba sake shi mota tana hannu ba sake ta ba dukkan mu an ɗauki shaidar mu na me ya faru kuma kowa ya bada abin da ya sani da aka jama'a su fahimci cewa ni da ado ba mu muke tuka motar nan ba mun gode dangane matatan goma a uh, irin